a ƙoƙarin da gwamnatin tarayyar najeriya ke yi ta fara aiwatar da kuduri ko manufofin da tarayyar afirka ta tsara na yin jirgin sama bai ɗaya ga ƙasashen afirka gwamnatin ƙasar ta kafa wani kwamiti wanda zai yi tsare-tsare da zuma fito da fasalin da najeriya za ta aiwatar domin cimma wannan burin a cikin ɗan ƙaramin lokaci kamar da ministan kula da sha'anin sufurin sama hadi sirka yake bayyana min a fira da na yi da shi. To wannan alfanun da zai kawo Najeriya yana da yawa saboda mu Najeriya muke da yawan al'umma ɗimbin al'umma mutum miliyan ɗari da tamanin rabin wato Afirka ta yamma Najeriya ce saboda kuma nan ne kasuwar take idan ba kafa jiragen sama ka kamfanin jiragen sama masu kwari su ne za su zuwa kasashen nan wato su tafi Egypt su tafi Morocco su tafi Algeria su tafi Afirka ta kudu su tafi Namibia da makamantansu dukkaninsu dinnan Najeriya ta zama cibiya kuma an kalli ma yadda taswirin tsakiyar najeriya take allah cikin rahamarsa da albarka sai samu a tsakiyar najeriya daga nan najeriya da inda zaka zai kaiwa eh, eh, zaka iya kaiwa cikin lokaci you know misali in ka dauki wanda ke morocco yana so ya nemo inda afirka ta kudu take kaga tafiya ce ta musamman amma daga najeriya zaka kaiwa waɗannan wuraren cikin sauki saboda ka mu ne zamu amfana eh, fiye da sauran kasashe to saboda ka wannan da aka yi muna murna kuma najeriya ta rabta hannu kuma dama da dadewa tun 1999 aka wani zama na musamman a yamma sukuru a kasar ivory coast aka aminta kan cewa a wannan amma ba a samu aiwatar da shi ba sai wannan karni da ministocin da suke kasashe eh, da dama akalla kasa 24 suka zummata ko kuma suka eh, himmatu wajen tabbatar da wannan abin kuma najeriya na ciki muka sa hannu kuma allah tabbatar da shi idan ana magana jirgi daya na kasashen afirka shin ta yaya zai saukar da farashin kuma ta yaya za ku iya gwagwarmaya da kasashen wajen da a nan ne afirka suke yawan samun kasuwancinsu anya ba za su yi maku wani bita da kulli ko wani tsarin da zai iya gurgunta irin wannan manufar da aka tsara ba a ba na zato abin da shine wato ko da ba a zama ah, kamfani guda ɗaya bane tilo amma kamfani ne wanda su kawance da juna na nahiyar afirka sai dai kuma ah, kowannen na da dama ya je ko ina kuma bisa ga wato daidaituwa akan matsayi da mukami na su kamfanonin baki da amma za su tiket din ka misali kila na ethiopian airlines zai iya amfani a nigeria airline misali ah, kuma idan aka yi wannan ah, makarfa to za mu iya yin gogayya ko kuma za mu iya yin gasa ko kuma za mu iya taka rawa kamar yadda su ma kamfanonin da suke na sauran kasashen duniya musamman na turai suke yi don yanzu abin takaici shine kashi 80 daga cikin 100 na sufurin sama da ake a nahiyar afirka ba 'yan afirka ke yin shi ba to wannan muke so mu canza ya koma kashi 80 zuwa 90 'yan afirka ne suke yi a asalin afirka hadi sirka kenan ministan sufurin sama a tattauna da na da shi a abuja babu shakka kwararru kan sha'anin sufurin sama a watan da ya gabata su yi wani kasaitaccen taro a abuja inda suka duba alfanu da zai iya biyo bayan irin wannan tsarin da gwamnatin najeriya ta shiga gaba-gaba a taron da ta yi na tare afirka wurin tabbatar da cewa kasashen afirka baki ɗaya sun ba da goyon bayan su domin tabbatar da cewa wannan manufa manufar ta shiga a cikin tsare-tsaren sufurin sama na kasashen afirka umar faruk musa amurka a abuja najeriya